Shalom. Barkan ku da war haka ‘yan uwa matasa lokacin shirin labarin matasa ne kashin da ke zo muku a kowane ƙarshen mako daga studio Kalangu. Kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rakiya Arimi ya ne Gora ya azumi. Gora ga nan dai yanayi mana ban kwana alhamdulillah. <laughs> Yau da me kika zo mana? To a cikin shirin namu na yau Gora za mu kawo muku zancen satin da aka keɓe wanda aka yi malakani da satin haɗin kai wanda an raya shi ne a nan Nijar a satin da ya gabata. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu ga yadda ‘yan ta'adda ke amfani da haraba babbar makarantu domin aikata miyagun sana'o'i kamar sayar da kwaya da karshe kuma sai filin na wasannin motsa jiki Jagora kamar yadda na faɗa satinan da ya shuɗe shi ne aka tsaida a nan Nijar a matsayin satin haɗin kai da taimako. Kuma a tsawon shi wannan satin 'yan ƙasa sun yi ta iya ƙoƙarin su wajen ganin sun taimaka ma juna tsakaninsu. Ai shi sa abokin aikinmu Olivier Asogbavi ya tunkari Rakiya Bube shugaban wata ƙungiyar taimako da ake ce ma Arɗaye so ga bayanan da shi. Taimaka ma ɗan uwanka sannan kai ma za a taimaka maka. Wajibi ne gare mu yi alkhairi a kewaye da mu. A takaice taimakawa waɗanda ke cikin mawuyacin hali shi dai ne abun da muke iya yi musu bakin gwalgwado ba su zaɓi su cinci kansu cikin halin da suke a yanzu ba mun tabbatar da cewa in muna taimaka musu hakan zai ba su bege da sha'awar rayuwa ba sani ba a wata rana ko su ne za su taimakawa wasu ta hakan sai abun ya ƙara girma to abun takaici shine filin aikin namu baya da girma a yamai saboda bamu da ƙarfin ikon cimma waɗanda ke a cikin karkara saboda shi muke na muna nazari bisa ta yadda za mu ƙara ma ƙungiyar mu girma kuma mu samu wakilai a cikin jihohi. a ranar Lahadi da ta gabata biyu ga watan Mayu 'yan kungiyar Iskut suka kaddamar da wani wani zangon wayar da jama'a kan yarda da alluran rigakafi ga cutar coronavirus. Haka ne gora wannan aikin nasu ya tara matasa 'yan sa kai fiye da ɗari 600 waɗanda ke yawo gida-gida a nan yamma. Ga dai ƙarin haske tare da Aliyu Umaru babban kwamishinan 'yan kungiyar. Batun shaushawa allurar rigakafi magana ce da sai an yi taka tsantsan da ita. Don haka ne unicef ta ba mu aiki biya gida-gida da wayar da kawunan jama'a sannan ranar lahadin satin da ya gabata mun kadamar da matasa masu aikin sa kai wajen 600 waɗanda tsawon kwanaki goma za su biya gida-gida don wayar da kawunan al'umma da ke mai suje a yi musu allurar rigakafi. Muna yanzu bar mu kawo zancen wata al'ada wato al'adar tashe wata yara ke yi a cikin wannan lokacin na azumi a zabarmanci ana ce mishi bai to gobe haka ne gora abokin aikin mu saidi abdu winditan ya tunkari yaran garin tagazar da ke karkashin karamar hukumar balle yara ga rahoton nasu tobai-tobai da yaran zabarmanci tashe da hausa wata al'ada ce ta ƙasar niger wadda ake somawa dare na sha biyar ga watan ramadan matasa yan shekara bakwai zuwa sha biyar ne ke adon barkanci na ban dariya. ba riga a jiki yaran suna barbaɗawa jikinsu ne hoda hwara kuma su sanya wa kansu wani gemu da farar kaɗa kuma su yi wata wuciya ɗarme ga ɗan kamfensu. A balle yara da ke cikin jihar Tilaberi matasan 'yan tashe kofa-kofa suke yi don gabatar da wasa haka albora udu wani bafade a garin timbola soli ya bayyana mana. Al'ada ce da lokacin azumi ake yin ta daga ranar goma sha hudu zuwa goma sha biyar ake farawa yanzu tsakaninsu suna kwace abin abin yana zama fada a lokacinmu abin bai kawo fada sai wasa da jiya wajen karfe takwas da rabi na dare mun haɗu da ibrahim da abokansa da ƙyar muka magane su don ko kowane na sanye da tufayar bandariyar cikin farin ciki ne matashin ɗan shekara goma sha ɗaya shugaban tawagar ya bayyana muna yanda suke dubaral eh, idan muka tafi tashe muka zo bakin gida muna sallamawa idan aka karba muna sai mu fara tashin ɗaya zai wuce a cikin gida ana ce masa tashi mai kwaɗai shi kuma yana cewa ni ban tashi sai an bani ana babu da bino sukari hatsi da kuɗi mu kuma daga baya sai mu raba tsakanin sai dai kash tawagar ibrahim wani bi wanda suka girme su na amshe musu dan abin da suka samu. Kudansu kuma sai takaitaccen rahotonmu a cikin wa'ansu unguwanni a nan yamai harabar wa'ansu makarantu ne wasu kangararrun matasa suka maida wajen aikata miyagun sana'o'insu kamar sayar da miyagun kwayoyi sace-sace da kwaci. Kwarai kogora ta cewar wasu shaidu wa'annan matasan kan taruwa bayan an sauka daga makaranta ko ranakun da babu makaranta sannan wannan al'amarin na damun ɗalibai da masu kula da makarantun. Abokin aikinmu Musa Hassan ya shirya mana wannan rahoton. A cikin shiyayya mai ta biyu mun yi tattaki zuwa makarantun sakandare biyu waɗannan makarantu ba su da katanga lamarin da ke sa mutane suna ratsawa kana wasu matasa na busa wiwinsu. Muhammadu Abdullahi ɗaya daga cikin malaman makaranta da muka ci karo da shi ya yi Allah wadai da wannan matsala. A cikin wannan yanayi da farko ana buƙatar tsaro saboda domin ba da karatu sai an samu tsari da zai sa malamai da waɗanda ake baiwa karatu su kasance a cikin walwala saboda za ku ga yawancin makarantar ba a katange ta ba abin da ke nuna cewa kowane lokaci yan bata garin suna zuwa. matsalar waɗannan makarantu jami'an tsaro sun san da ita in ji provizan makarantar sakandaren ya shaida mana cewa an gudanar da samame a wuraren amma har yanzu da sauran aiki. mun sanarwa magabatanmu su kuma sun faɗa wa jami'an tsaro da suka yi sintiri a cikin makaranta sun damƙe wasu 'yan ɓata gari amma har yanzu ba su ƙare ba ko jiya wani malami yana ba da karatu wani ɗan ɓata gari ya sabce masa salula yanzu haka esin ofis ɗina an sace shi sau uku. damuwa da tsaron su ƙungiyar 'yan makaranta a nata ɓangare na ƙoƙarin kare tsarin karatun su ta hanyar yin sintiri a lokacin cin abinci ta wani ɓangare tana kira kuma ga tallafin jami'an tsaro. tare da kazo muna muna zagayawa a cikin makaranta muna sa a rika samar da jami'an tsaro da suke zagayawa ko da sau biyu a cikin sati ne wannan zai rage 'yan bata gari da suke zuwa suna takura mana kahin jiran katanga a makarantun nasu ɗalibai da malaman makaranta na kasance a cikin haɗari suna fata ɗauki nagartattun matakai daga hukumomin da abin ya shafa a yanzu kuma sai wasannin motsa jiki Ƙungiyar CAF ta kaddamar da babbar gasar makarantu ranar 4 ga watan Mai na wannan shekara ta 2021 a makarantar sakandare ta Abubu a kasar Cote d'Ivoire. Jani Infantino shugaban FIFA da Patrice Monsepe shugaban CAF sun halarci wannan kaddamarwar. Sannan gora ita wannan gasar za ta tara 'yan mata da samari masu tsakanin shekaru 12 zuwa shekaru 14 inda za su kara da juna a wajen matakai uku sannan sai a yada shi zuwa sauran yankunan da CAF ta shafa. Don uwa matasa na muka kawo karshen shirin labarin matasan mu yau mun gode muku da sauraron da kuka yi za ku yi sake sauraron shi a kan lambar uku biyu biyar kyauta tare da Airtel.